jami'an tsaron jamhuriyar nijar sun ƙara yin wani da keken kamun kwaya ta ɗimbin miliyoyin sefa a garin durku a iyakar jamhuriyar nijar da libya daga hannun masu safar wannan miyagun kwayoyin na ƙasa da ƙasa ita dai wannan kwayar masu ita sun ɗauko ta ne daga tarayyar najeriya suka biyo ta nijar da ita domin tsallaka da ita libya watakila arce da ita zuwa ƙasashen turai malam muguni ibrahim mai kula da sha'anin bincike a rundunar 'yan sanda ta garin agades ya yi manema labarai karin bayani game da ababen da ya kumshi kamun da suka yi kaya ne suka kama saman hanyar durku kilo 147 na ganyen taba ganja wanda ya cewa da komprime dubu na tramol kwayar ta shigo mu daga wajen nigeria ta biyu ta nan agades kuma aka doka za sa ta cikin libi ba mu sani ba libi za ta tsaya ko kuma daga libi ma gabatai. mota dai da aka kama libi ne za ta tayya kamar kun ga shi ganyen nan na taba kun ga kamar birgi-birgi ne kowane birgi ana ɗaukar shi kamar yayi kenan an kai shi libi an ce kuɗin yana iya duble ko kuma ya yi kashi uku kenan abu ne mai vraiment mai yawa kenan yadda ya zancen ka. cikin mota jigilar suka shiga aka doka su to shi direba mu sani bai san ba ko kayan mine ne shi dai ya doka da kayan su san ba duka direbobi ne suke bincika su san ko mine ne kayan mutane Manya-manyan shugabannin askaran jamhuriyar Nijar da ke yankin Agades dukkansu sun dai halarci bikin gabatar ma 'yan jarida wannan kwayar da aka kama kuma alkali mai shigar da kara da sunan gwamnati a babbar kotun Agades cewa da Malam Dubu Nuhu ya yi ma manema labarai karin bayani game da wannan kamun da jami'an tsaron suka yi a yankin Agades. Wannan aiki babban jan aiki da sai suka yi abu ne wanda mu muka ji daɗin shi kuma ƙasa duka ta ji daɗin shi kuma muna neman eh, al'umma dawon wanga aiki na kowa ta kenan kowa ya kama ma polis din nan da suke wannan aiki a samu wannan harka kwayan nan a gushe ta da cikin Nijar shine muka zo da kowa da kowa aka diba aka gani a samu duka gaba ɗaya mutane su ji labari kuma a kira jama'a eh, su kama a samu duka eh, wannan hanya ta kwaya da take bi ta biyo su ta wuce ta ta libi ta ta eh, europe mu samu wannan bala'i mu gushe shi shi dai fataucin miyagun kwayoyi da shaye-shayen su yana ɗaya daga cikin ababen da ke hana ruwa gudu wajen tarbiyyantar da matasa tare da bata al'umma shi yasa jami'an tsaron jamhuriyar nijar sama jikinsu toka a daidai wannan lokaci domin dakile wannan matsalar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin agades a jamhuriyar nijar kar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara to kar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ku ba ta da kyau dokar a sha kwaya dokar a sha kwaya kakanka ya sha babanka ya sha bai kai kashan kwaya kar ku sha kwaya